wanda ya gigi asar ta kubce mai da gangan to kamar wanda ya asara dukiyar shi ne da iyalin shi gaba ɗayansu Allah kyauta wa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma annabi ya ce bainal abdu wa bainal shirki tsakanin bawa da ya zama mushiriki a wurin Allah tarku sala barin sallah shi ne kawai abin da zai sa ba za a ce maka mushiriki ba amma da ka batta ka zama mushiriki wannan hadisi sahihi ne imam muslim ya fitar da shi a watan shafi na ko watan ya ce shafi watan mujalladi na 28 kenan shafi na 134 amma na nawawi shi yasa ya kawo shi a birkice haka tirmidhi lamba hadisi na 2619 wa qala sallallahu alaihi wa alihi sallama kuma annabi ya ce man taraka salata muta'ammida duk wanda ya bar sallah yana mai gangancin barinta da gangan faqad bari at minhu zimmatullah alƙawari na amana Allah alkawarin da Allah ya na zai kula ya tsara dukkan musulmi mai imani tun daga duniya har kabari har lahira ba zai bari wuta ta taba shi ba to wannan alkawarin Allah ba shi ba ka tun da ka bar sallah da gangan to wannan alkawarin Allah ba shi a kanka wannan zimmatullahi dan bari min minhu Allah kyauta wa qala umar radiyallahu an sayyidina umar ya ce amma innahu la hadda li ahadin fil islam ada as ku sani babu wani rabo komin kankantarsa ga wani mutum a cikin wannan musulunci wanda ke tozartar da sallah bai da rabon komai a musuluncin nan wannan asari wancan hadisi da magama na uku sahihi ne da hadisan da suka mai shaida imam bukhari ya fitar da shi a adabul mufrad lamba hadisi na sha takwas ibn maja lamba hadisi na dubu hudu da talatin da hudu hadisin abir dadda shi kuma wannan asari sahihi ne muhammad bin nasar almaruzi ya fitar da shi a littafinsa mai suna ta'azimu qadri sala lamba hadisi na 925 Allah kyauta wa qala ibrahimun nakhai ibrahimun nakhai yace man taraka salata faqad kafara duk wanda ya bar sallah ya zama arni kuma ba na wasa ba irin fir'auna da hamana zunzurutun kafiri ayyub ayyubu ko ayyubu ne saktiyani al'imamu ayyubu a saktiyani ya ce mithla zalika shi ma an yana bada fatawa irin waccan duk wanda ya bar sallah ya zama zunzurutun kafiri kuma wannan asarai nasu sahihi ne ibn nasar ya fitar da shi a ta'zimu qadri salah lamba hadisi na 900 lamba ta 978 wa sanaduhu sahihun warawal ko jariri an abdullahi ibn shaqiq an أبي هريرة رضي الله عنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبو هريرة صحابا من زن الله سن كسن la يرون شيئا min al'amali تركه kufrun sahabban annabu ba sa ganin wani abu da kai cikin ayyuka da ake wa Allah wanda kai tsaye barin shi kafirci ne tsairar sala in ba sallah ba duk abin da ka bari sai su ga to a dai dan daga kafa hala ya gyara amma da mutum ya ba sallah sai su ce ayya ya tashi aiki ya zama kafiri wannan asari na abu huraira sahihi ne alima hakim ya fitar da shi a mujalladin farko shafi na bakwai da sanadi da ifi amma shi dr mustapha murad ya ce al'imamu turmizi ya fitar da shi a lamba hadisi na 2622 wa sanaduhu sahihun kuma isnadin na turmizi ingantacce ne walahu shahid don yana da waɗanda suka taimake shi suka yi mai shaida wa qala ibn hazm ibn hazm yace al-zahiri ko la zamba ba'da shirki a'zamu min tarki salat babu wani zunubi in ka ɗauke shirka da ya fi girma a wurin Allah in ba barin sallah ba duk wani abu to in dai ka ɗauke shirka to ba wani abu da ya kai barin sallah girman laifi a wurin Allah hatta ya khuruja mutum ya sake har lokacin tefi ta sannan ya ce zai wa qatlu mu'minin bi ghairi haqq ce sannan sai kashe mumini ba tare da yayi abin da shari'a ta ce a kashe shi ba kawai ka je ka kashe shi to shi ma laifi ne mai girma bayan shirka warawa hammam qala anba'ana katadatu anil hasan an hurayth bin qubaysa qala حدثني أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتي من ظن الله يتي أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة farkon da ake farkon abin da ake fare wa bawa hisabi a kan ran kiyama min amalihi daga cikin ayyukan da yawa Allah salatu sallashi ake fara bincika a mai hisabi a kai fa in salahat idan aka duba aka ga ta yi kyau ba ta da matsala faƙad aflaha to wannan ya hai ya samu babban rabo wa'an jaha kuma wallahi ya tsira bai da matsala wa in fasadat idan ko aka binkita aka ga sallah ai dama ta lalace faƙad khaba to wannan fa ya bani ya lalace ya taɓi ya yi baƙa asara shine wa khasira ɗin ya kuma tafka baka asara wannan hadisi sahihi ne al'imamun nasa'i fitar da shi mujalladin farko shafi na 232 haka tirmidhi lamba hadisi na 413 da wasu malamai waɗanda ba su ba min hadisi waraisin ibn kubaisa marfu'an bihi ya danganta wa annaba hadisin a wancan asarin ko wancan ya eh, haka ne sai malam ya ce wa kala sallallahu alaihi wa alihi sallama kuma annabi ya ce umirtu an uqatila nas an umarce ni in yaƙi mutane ko duk wanda na kama cikin mutane in kashe hatta ya shahadu Allah ilaha illallah har sai sun shaida babu abun bauta da gaskiya a bisa cancanta sai Allah wa anna muhammadan rasulullah sai sun shaida muhammadu manzon Allah ne wa yuqimus sala kuma su tsayar da Allah sallah wa yu'tu zakka su ba da zakka fa idza fa'alu zalik idan suka aikata waɗannan abibi da aka ambata ko asamu minni dima'ahum to sun tsare jinainansu daga intaba wa amwalahum da dukiyoyinsu illa bi haqqil islam sai dai in sun taɓo wani abu na haƙƙin musulunci wa hisabuhum ala kuma hisabun su zan barwa Allah ne shi zai yi in sun yi wani abu boye ya rage nan su wannan hadisi bukhari da muslim wa na bi sa'id al-khudri radiyallahu anhu qal anna rajulan qala ya rasulullah wani mutum ya zo ya ce ya manzan Allah ittaqillah manzan Allah ka ji tsoron Allah fa qala sai annabi ya ce masa wailak kai canka tur sakarai alastu ahabbu ahli al-ardi an attaqillah duk a waɗanda ke rayuwa a doron ƙasa ba ni ne na fi dacewa da in ji tsoron Allah ba tun me za ka ce in ji tsoron Allah faƙala Khalid bin Walid to akwai Khalid ɗan Walid wurin sai al-Maslum ba wasa sai buɗe baki ya ce radiyallahu anhu ala adribu na ya rasulullah bari in sare mai kai manzan Allah bari in sare mai wuya a huta faƙala sai annabi ya ce masalla kar ka kuskura ka taɓa shi la'allahu an yakuna yusalli tabbas yana yin sallah yana fa yin sallah kuma ka kashe shi la'alla in ta zo a hadisi tana tabbatar da abin wani aka jabir aljazair ya faɗa a littafin shi ai saurin tafasir ya ce la'alla a ƙur'ani da sunna tana tabbatar da abin da annabi ya ce la'allahu an yi kuna lalle fa yana yin sallah shine za ka je a ce ka kashe wannan hadisi bukhari da muslim warawal Imam ahmad fi musnadihi min hadisi abdullahi bin amr radiyallahu anhuma an nabi sallallahu alaihi wa alihi wa annahu qala annabi ya ce Mallam lam yuhafiz ala duk wanda bai ba da cikakkiyar kulawar shi akan sallar da Allah ya ɗora masa lam yakul lahu nurun to in aka tashi kiyama ba zai ga wani haske da zai haskaka mai tafiya cikin sama wala burhanu ko ba da wata hujja da zai iya gabatarwa Allah wala najah kuma ba zai tsira ba ba tsira tare da shi wa kana yawmal qiyama ma qarun wa fir'aun wa haman wa ubay bin khalaf kuma da an tashi kiyama sai ya ganshi tare da karuna jama'a kun gane ko wa ham wa fir'auna wa hamana ‘yan iskan zamanin annabi Musa ke wuri ɗaya Allah zai haɗa shi da su wa ubai yabni khalafin sai kuma babban ɗan iskan zamanin annabi ubayu ɗan khalaf sai a haɗa shi wuri ɗaya tare da su wannan hadisi hasan al'imamu ahmad ya fitar da shi ahmad shakir lamba hadisi na 6576 Imam darimi la mujalladi na biyu shafi na ɗari uku da ɗaya zuwa da biyu da ma kun gane ko ruya an ruwaito an namra atan min bani isra'il ja'at ila musa alaihi salam wata mace cikin banu isra'il ta zo gun annabi musa fakalar tana zuwa ta ce ya musa rasulallah ya kai musa manzan allah inni aznabtu zamban azima nema allah babban laifi wa kad tubtu minhu ila Allah ta'ala amma na tuba wurin Allah madaukakin sarki fad'ullah an yaghfira li dhanbi na zo ne ka taya ni ka roƙa min Allah ya gafarta min zunuban nan nawa ko zunubin nan nawa wa ya tuba alai ka roƙa min ya karɓi fa qala laha Musa alaihi salam sai annabi Musa ya ce mata wa ma zambuki kamun miki addu'a kamata in ji laifin me kika yi me zunubin kala sai ta ce ya nabi Allah ya annabin Allah Musa in ni ne zina wa walittu waladan na ɗau ciki har ya girma na zai yi sai na haifa ɗan cikin ina haife shi ba wanda ya sani fakataltuhu sai na na kashe shi amma kun faƙala laha musa alaihi salam sai annan musa ya ce mata ukurji ya fajira fita ki ba nuri yar iska fita ki ba nuri la tunzal naran minas sama'i dan ka a saukar da wata irin wuta daga sama fata harikuna bi shu'mik ta ƙone mu gaba mu saboda laifin nan da kai fita ki ba mu yar iska banza fajira fakharajat min indihi sai ta yi maza ta fice daga gidan annabi Musa ko makarantarsa munkasiratul qalb tana mai kare zuciya zuciya ta takarya watan tana ganin shi kenan ita kam ta bani ta lalace bari ta jira wutar jahannama kawai fanazala jibril alaihi salam nan take sai mala'ika jibril ya sauko gun annan musa wa kala ya ce ya musa الرب تعالى يقول لك وبنجي ما أوككين سركي ينا تشيما لما ردت لما ردت ya Musa dan me ka kori waccan mai tuban dan me ka kore ta amma wajatta sharran minha a doron ƙasa kai baka ga akwai wanda ya fita sharri ba kala Musa sai Musa ya ce ya Jibril wa man huwa sharrun minha a doron ƙasa ya fi wannan sharri wane ne ya fita bala'i da masifa kala sai cewa annabi musa tariku salati amdan mai barin sallah da gangan wannan bala'in shi ya fi na waccan muta'ammida mai gangantawa da gangan ya sallah har lokaci ya wuce zai yi sallar amma ya yi a lokacin eh. ya batta sai lokacinta ya fice ana na ana lissafin kuɗi an ba'adi salafi annahu ata uktan lahu matat an samu wannan labari daga wurin wani cikin magabata annahu ata uktan lahu ya je gun yar uwarsa matat wadda ta mutu aka yi mata wanka tare da shi aka yi mata wanka aka naɗe ta alkafani aka ɗauko ta tare da shi aka zo aka yi mata sallah aka ɗauke ta aka tafi makabarta tare da shi ana haƙa mata kabari tun da shi ‘yar oshi ce kaga yana cikin waɗanda ya kamata su sa ta a kabari to ya sunkuya zai sa ta a cikin kabarinta fasa katsa kisun minhu yana irin ƙaramar da kan nan wadda ake sa kuɗi a cikinta Walet. kun gane to tana ajihun shi na gaba Yana yin haka zai sa ta wannan yar jakar sai ta suɓuce ta fada cikin kabarin da zai sa uwar tashi fa aka baraha sai kuma wani abu ya ɗauke mai hankali aka mai da itatuwa da ƙasa aka rufe ta bai ɗauko jakar ba kuma da kuɗin shi a ciki tun daga shi ya ce fihi malun ko a cikin wannan yar jakar akwai kuɗin shi fa kabara ya rufe ta da shi falam yashur bihi ahadu ikon Allah a wurin kuma ba wanda ya kula ba wanda ya san ta fada hattan sarrafa an ha, har sai da ya juya ya koma gida ya ba kabarin sun mazakarahu ah, yana zaune sai tuna a uzu billahi kai da fa na rufe ta jaka kuɗi na ta fada inna lillahi irin dai haka farja ila qabriha sai ya juya da sauri ya koma gun kabarin nata fana bashahu sai ya kwakula kabarin ya rinka buɗe kabarin an gane ba da man sarrafan nasu bayan komawa shi duk jama'a sun watsi ba kowa a wurin fawajadal kabara yasta ilu alaiha naran sai ga kabarin yana bala'in cin wuta akan ta babba haka jama'a kun gani farar da turaba alaiha sai ya mayar mata da ƙasar ko haka ne sai ya mayar da ƙasa ya rufe waraja ila ummihi bakiyan ya koma wurin mahaifiyar yana mai kuka hazinan yana mai cike da bakin ciki fakale yana shiga gida ya ce ya umma mama ta ce na'am ra'aitu kabraha ko akhbirni an ukti gaya min me yar uwata ke wa Allah ne ba ni labari game da ita wa ma kanat ta'malu mugun aikin me take wa Allah ne kamun ta mutu kala sai uwar ta ce masa masu aluka anha tambayan me kake game da ita kala sai ce ya ummi mama ta ce na'am ra'aitu qabraha yashta'ilu alaiha naran na ga kabarinta ne na cin wuta a kanta ba haka kala ya ce fabakat sai uwarta ta fashe da kuka kuka take kuka take wa kala sai can ta ce ya waladi ɗana ya ce na'am kanat uktuka ta ta hawa na bisala yar uwarka ba ta da wani laifi a wurin Allah laifinta mai wasa ce da sallah tana sakaci da sallah wa tu'akhiruha an waqtiha tana jinkirin yi wa Allah sallah har lokaci ya fita sannan ta zo ta ce za ta yi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shine abinda uwar take gani laifi kawai to mata kun ji ga maza kowa yana kwamenda yana cewa duk dai haka kuki wa alaikum salam eh a to sai ya sallar ai a haka ba lular. wa alaikum salam nan kaga misali na dare a sauka Lagos ba sai irin kusan bakwai wani zubin ma in na rana? a to mota ta samu matsala ke ana aka samu matsala sai ta kai karfe biyu tirela ko? eto eh inda gosulu a ibadan ka gane mm. misali yana sauri zai tafi kwatoro mm. yana zuwa ba zai saurara ba zai wumne ya shiga moto da ya tafi ya shiga mota ya tafi kwatoro yana zuwa bakin boda a nan zai hada sannan asubahi ya hada azahar ya hada lasar sannan ya wuce to ai shine muka ce bari ku lallai in ga ruwa ko ƙasa da za ka yi taimama to dole ne kai amma ka shiga halin da za ka iya sallah ba su to sai kai sallar a haka a hakanta in za ka iya fuskantar alƙibla ka fuskanta in ba za ka iya ba duk yadda sauƙaƙa kai ne mm. salam ai to ina magana tsarki kun gane duk abin da zai yiwu a shari'a domin shi alƙudratu manaɗu taklif jama'a kun gani yanda ya sauƙaƙa ka yi kawai in a zaune ta kama dole to ka yi a zaune duk da ya shiga kawai shi kenan walaikum salam mm. Mm. da mm. tafiya ka mutane sai karatu <laughs> kuskuren su mutane ba su karatun sunna lokacin da zan tafi umara ba mu tashi a kano ba sai wurin karfe ɗaya da ɗan wani abu na dare saboda haka muna tashi ba da daɗewa ba kawai muka fara hangen rana alamun hasken rana kuma da watan azumi ne a sama alamun dai gari gashi nan muna tunkarin wayewarsa kun gani to lokacin da azumi ne ni kuma ba zan iya sauka ba azumi a bakina ba sai ne ba zan sauka. eh shi kenan muna ƙara gaba sai na gari yana ƙara sha haka muna ƙara gaba sai na ga ya ƙara sai na ce to lokacin asuba yi daidai inda ake kulla kofar jirgi ka san tsakanin kujerun gaba waɗanda in ka shigo kofa akwai kujeru daga can can za ka ga can ne bifi <laughs> to wannan nan kujerun na nan ai ba kusa suke ba to ɗan na akwai space zuwa inda kicin yake ake girki inda masu girki suke yin girki akwai ɗan space <laughs> wallahi tallahi kawai ce ma wani cikin jirgi da ɗan banɗaki na yi mazana je newa aruna sai na gaya musu kowa yana ta ce a ah, sallah a sama haka haba malam alga tumalin sallah a sama ce a ah, to ku bari kun gani wallahi tallaya na samu waɗanda suka fahimce ni kawai suka yi wa alula nan suka gabatar da ni ne liman duk jama'a na zaune muna sallah wasu na ta bacci wallahi tallahi jama'a mun sauka a judda airport wurin karfe takwas da rabi ne zuwa tara na safi muna sauka kuma kowa sai yana mamarin sallah sallah sallah kawai muka samu wuri muka zama mu na magana screening a zo a yi mu wuce akwai suke mara yauwa ai dama kun ga akwai jam'u taqdimin ko jam'u ta'khirin to amma asuba ya za yi mata ita bayan da za ka yi da ita Mm. mm. mm. ai watan ku tsaya ku jin matsalan ko watan duk in kai aiki da sunna ko shari'a idan kaga ana kallon ka ana toya kai wa zai karin kana toya akai haka kuma ba ku sallah <laughs> kai wa zai karin kuma musu kana mamakin su ko aka sauko ba ku sallah ba <laughs> shikenan duk wanda ya maka dariya ya mai koko <laughs> Hmm. a cikin jirgi ba eh. kwarai kuwa hmm. dama za ku gaskiya ba su san ana zuban musu da ruwa a cikin jirgi eh. musamman kuma ruwan zanzan za a ga suna hana kwarai sai an yi silin ɗin shi saboda shi yana cin karfan jirgi sosai ɗaya abin da ake gudu jirgin ruwa na zuba yana ɗan shiga har jikin karfan yi tsatsa kar wata ran sai an tashi yawa wato ka gani duk waɗannan abubuwan suke tsoro haifan ma da jirgin tsatsa amma duk magana ne duk magana ne kawai ka saɗa ɗaka a lulakka ba ka biya kuɗi ba su je su gyara sosai kuwa na sani lokacin da lokacin da na tafi aikin hajji kuma muna zuwa kam na alhazai mun je airport sai aka ce ai ba za a wuce da mu madina ba makka za a wuce to dama ni ba ruwana na to da harin na duk ma da ta faɗi da ni ba ruwana na hau jirgi to ana fara tafiya sai bacci ya ɗan ɗauke ni sai na ji ana magana a laspika sauran yanzu awa ɗaya miƙat mahau miƙatin mutanen ƙasa na ce a ina farka shi kenan wallahi jama'a sai na shige ban ɗakin ka san dai ɗan ban ɗakin ai ɗan matsali ne haka amma wallahi a cikin shi na samu roba ta swan da suka ba muka sha shi na rinka cika ina sai da na wanka da shi ina gama na fito na abun nan sai kuma kowa yana shiga sai suka fahimta sai aka yi maza aka sanar gaskiya a dina in ba ka ba za su kulli kaza kaza kaza kaza kaza shi kenan idan har hana sai kai taimama e kuma bari ku ji ita taimama na gaya muku kawai abin da aka ce fili ne ake amfani da shi za ka iya dafa kasan jirgi ka taimaka da shi kun gane amma an samu malamin malkiya na ce karanta alwajiz fifiƙi suna wani kitab aziz yanzu kamar nan sai a ce ba za ka dafa nan kai taimama ba a malkiya kamar nan sai a ce ba za ka dafa ba babu wani dalili mai alwajiz ya ce babu wani dalili a ƙur'ani ko sunna da ya hana kuma wa ma kana rabbuka nasiya in har bai halatta ba ai ubangijinka ba mai mantuwa ba ne in bai halatta ba Allah ya manta bai faɗi ba in ko ya faɗa to a ina ya faɗa in annabi ya faɗa a ina ya faɗi wadda ka yanzu nan za ka iya dafa nan kai taimaka inda wuri ne mai tsarki kun gane babu wani dalili fi qur'ani ko hadisi da ya hana wallahi Allah ya kyauta wa salam na'am mm. to ai dama in yantahu yughfar lahum ma qad salafa faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salafa wa amru ilallah kawai daga yanzu sai ta gyara a ci gaba ai an samu su malaman fiƙi ne ai bar ku ji in fa mutum ya ba sallah da ganga har lokaci ya fita wa ce rama qur'ani ya ce rama ko hadisi ai wannan wata in ya rama kana cewa kenan abin da wa Allah laifi ya yafi ina ai duk wanda ya bar sallah da gangan ya bari a haɗu a lahira kawai in dai da gangan mutum ya bar sallah na rantsi da Allah ko ya rama a iska ne ba wanda ya sa shi ba inda ƙur'ani ya ce rama ba inda annabi ya ce rama malamai ne kawai suka ce karama kuma ba su da wani madogara ƙur'ani ko hadisi billahi lazi la ilaha illa duk wanda ya ba sallah da gangan da gangan har lokacin tefi ta ya rama wala iska ya wannan magana ita ce daidai duk wanda ba ita ba daidai ba ne don ita ce take da madogara a ƙur'ani da sunna inna salata kanat alal na kitabun maƙuta annabi cewa yi man nasiya salata ko man nama anis salati aw nasiha su kadai ne annabi ya ce fal yusalliha mata zakaraha ka amu wadda hadisin nan ba ku wata magana daga annabi akan cewa wai ka ba sallah da gangan ya ce wai karama bayan lokacin ta ya fita ƙarya ne a bakka dai in ka je lahira ku haɗu da Allah shikenan Allah kyauta to kuma muna ganin sai a tsaya nan saboda ya kamata ma a ɗan ƙara wasu bayanai kan abin da ya shafi matsala na sallah ina a karatun gaba insha Allah muna ganin dacewa mu tsaya nan insha Allah muna masu cewa wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum